ana zargin shahararren matashin mawakin fina-finan hausa hamisu birka Dorayi, da laifin hurewa wata matan aure kunne har sai da ya ta zuwa cikin harkar fim ɗin hausa ba kowa bace ake zargin birka ya hore mata kunne illa yarinyar da ake yawan ganin ta yana ɗaukar bidiyonsa da ita wato momi gombe rahotanni sun tabbatar da cewa momi gombe ta taɓa aure ɗaya daga cikin mawakin hausa wato adam fasaha wanda kuma na hannun daman hamisu breka ɗin ne a cewar wani na hannun daman adam fasaha ina zargin hamisu bireka da hannu dumu-dumu a mutuwan auren abokina kuma aminina Adeniyo ya kara da cewa irin wannan cin amana ya zama ruwan dare a cikin masana'antar fim ɗin, domin haka ya faru tsakanin Adam A. Zango da Maryam A. Biola, haka kuma aka yi wa Adamu Hassan na gudu, yanzu kuma an koma kan Adam fasaha Abin haushi da takaici shine yadda bayan kwana biyu da sakin da Adam fasaha ya yi wa Momi Gombe wasu daga cikin 'yan fim suka ɗauke ta zuwa Bauchi domin yin fim da ita ko idda ba ta yi ba. Kuma daidai lokacin ne Adam fasaha yana kokarin gani ya mai da ita gidansa tun da dama saki ɗaya ya yi mata. Ku danna subscribe domin samun labarin Kannywood ta dumi su